وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tausaya mana ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta juma'a ashirin da takwas ga watan jimadar akhir hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya hudu da arba'in da wacce ta dace da goma sha tara ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aron lokaci sun sake haɗuwa a wannan masallaci a wannan ƙofar gida na madaki Umar Idris Allah maɗaukakin sarki ya ji kan shi gafarta mishi. Inda muke karatu cikin littafin Sharhul Usul Sitta na Fadilatu Sheikh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullahi Fauzan. A yau shine ne darasinmu na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu abin da muka ji da kuma abin da za mu ji. Muna cikin asali na uku daga cikin abubuwa guda shida da Mala ya ce zai faɗakar a kansu a cikin wannan littafi. Asali na uku shine asali da ke magana akan yadda shari'a ta ce mu mu'amalanci waɗanda suke shugabanni na musulmai mun karanta ayoyin alkur'ani da malam ya kawo mun karanta hadisai da ya kawo a zaman da ta gabata mun karanta bayanin da malam ya yi wadda sa da Allah maɗaukakin sarki ya yi yau na cewa cika wannan alkawarin shi zai sa Allah maɗaukakin sarki ya jagorantar da masu imani masu takawa kuma shi zai sa Allah maɗaukakin sarki ya sa musulmai su zama su suke da ƙarfi wadda a wannan muka tsaya wadda mun karanta ayan ƙarshe da muka karanta shine aya ta arba'in zuwa aya arba'in da ɗaya na cikin sotul hajji faɗin Allah maɗaukakin sarki ko tun daga aya ma ta talatin da takwas udina lillazina yuqataluna bi annahum zulmu wa لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ولنا ayoyin su ne ودى الله wadda Allah maɗaukakin sarki yi alƙawarin zai ba da nasara ga duk wanda da shi Allah madaukakin sarki yana da iko kuma yana da ƙarfin zantar da abin da yake da iko a kai amma Allah ya faɗi siffofin waɗanda su ne zai ba su wannan nasaran Allah ce su ne waɗanda in muka shugabantar da su muka jagorantar da su muka tabbatar da su a bayan ƙasa muka sa suka zama su ne masu faɗa a ji to za su tsaye da sallah za su ba da zakka zafi umarni da kyakkyawa za su hana mummuna kuma karshe mai kyau karshe ga al'amura gaba ɗaya yana koma ne zuwa ga Allah to sai ma da yake cewa walamma ahdathatil umma al-islamiyya ma ahdathat wa farraqu dinahum wa tamarradu ala a'immatihim wa kharaju alaihim wa kanu shi'an نزعت المهابة من قلوب أعدائهم وتنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم وتداعت عليهم الأمم وصاروا غثاء كغثاء السيل مالك ولما أحدثت الأمة الإسلامية yace ألوكة دكما الأمة المسلمة جماعة المسلمين suka ƙirƙira abin da suka ƙirƙira, ma ahdathat abin da suka iya ƙirƙira. wa farraqu dinahum suka rarraba addininsu suka bar hanyar Allah suka bar karantarwan alqur'ani suka bar karantarwar sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka koma hayaniya kowa yana so a bi abin da ra'ayinsa da yake so ba abin da Allah da manzansa suke so ba kowa da mutane da al'umma suka zama haka wa tamarradu ala a'immatihim suka saba ma suka yi taurin kai suka yi kunnin kashi ma shugabanninsu jagororinsu na musulmai wa faradu alaihim suka yi fito na fito da jagororin nasu wa kanu shi'an suka zama ƙungiyoyi daban-daban na naza'atil mahabatu min a a'da'ihim sai aka cire kwarjininsu da ke cikin zukatan abokanan adawansu. Kwarjininsu da ke zukatan abokan adawansu sai aka cire shi. Me yasa aka cire? Saboda rabuwa da suke da addini, saboda saɓawa da suke da shugabanninsu, saboda fito na fito da suke da jagororinsu, shi suka zama sai suka faffasu. kowa ya zama jagora kowa da nashi jagora da wannan dalilin sai aka cire kwarjininsu a cikin zukatan abokanan adawansu suka za ba su da wani kwarjini ba su da wani kwarjini ba abin da ake girmama su da shi wata na za'u suka yi jayayya fashalu sai suka fashe wa ba rehuhun sai karfin su shi ma ya tafi suka za ba su da wani karfi babu kwarjinin kuma babu karfi ko babu ƙarfi duk wani lokaci mutum yana iya zama babu kwarjini amma in yana da ƙarfin aka gwara aka ga eh yana da ƙarfin sai ƙarfin ya rada kwarjinin ko ba haka ba amma al'ummar musulmi sai zama babu ƙarfin ko babu kwarjinin duka biyu babu an rasa saboda su ma sun bar Allah saboda su ma sun bar Allah malaka wa tada'at alaihimul umam sai dukkan al'umma suka yi ca a kansu suka rufu musu suka taru musu suka yi musu taron dangi wa faru kuma su kasance wasa'an suka zama kamar yayi wanda ka wasa ne kamar irin yayin da ruwa mai ƙarfi yake tattarowa yana ba su da daman kontrolin kansu ba su da wani amfani ba su ƙara komai ba su rage komai me ya ja wannan saboda sun bar Allah sun bar karantarwan annai Muhammad sallallahu alaihi da za su koma su rike Allah su rike karantarwan annabi sallallahu alaihi da wannan kwarjinin zai dawo da wannan kiman da wannan karfin zai dawo da sai su samu nasara sai zama sai zama suna da suna da kima suna da daraja a idon duniya an gane yau dama Allah madaukakin sarki shine mai bada darajar aiki abtaguna indahum al-izza fa innal izzata lillahi jami'a Allah ke ku da kuke ma mushrikai da kafirai mujamala kuke musu rufa rufa kuna neman wani daukaka ne a gurin su za daukaka gaba ɗaya na wajen Allah ne yana wajen Allah ne Allah ne mai ya daukaka shine to izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadika al-khair shi ke daukaka wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama kuma dukkan alkhairi a hannunsa yake dukkan alkhairi a hannunsa yake don kana nima sai ka nima a wajen Allah madaukaki ya za ka ga samu kuma shine ka bi karantarwar shi sau da kafa kana kaucewa a karantarwar da abinda Allah ya dora ka bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ka kauce ko ba za ka samu wannan girma da darajar da kake nima ba an gane uku mala ce wa fara hadal aslu la yu'rafu inda aksari man yadda'i din sai zama wannan asali din na tsayuwa da girmama jagorori na addini sai zama ba a san shi ba a wajen da yawa ko mafi yawa daga cikin waɗanda suke iddiayin ilimi wal ghiratu ala la? an rasa shi a wajen mafi yawa daga cikin waɗanda suke ake suke iddiayin suna da kishin addinin Allah wa tarkin amali bihi sai zama an rasa aiki da wannan asalin a wajen yawa daga cikin waɗannan din wa ra'a kulla fardin min afradir ra'iyya nafsahu amiran sai zama kowane mutum ɗaya daga cikin waɗanda ake jagoranta kowa sai ke ganin kanshi shi ma shugaba ne kowa ma yana ganin shi ma jagora ne ba zan bi wancan ba ba zan bi wancan ba zan bi wancan ba zan bi wancan ba Aubi bi manzilati al-amir al lil-amir ko yana masa yana makansa kallon shi ma yana da wani matsayi irin matsayin da shugaba yake da shi shi ma yana iya zantarwa kamar da shugaba yake iya zantarwa mala yake fal wajibu alaina jami'an abin da ya zama wajibi akan mu baki ɗayan mu ru'atun wa ra'iyya waɗanda suke jagoranta da waɗanda ake jagorantansu an naquma bima aujaba Allahu alaina mu tsaya da abin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta shi a kanmu, mina ta haɗi wata awuni alalbirri birri wata ƙawa, na son juna da kuma taimakon juna a kan biyayya ga Allah da kuma tsoron Allah. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa babu yadda za a yi mai nasara in ba ma son juna. annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa babu yanda zai musulmi ya zama dan aljanna sai in ba sa son juna la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu ko wala tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke ba za ku taba shiga aljanna ba har sai kun zama masu imani ko ba za ku taɓa zama masu imani ba sai in kun zama masu son juna sai in kun zama masu son juna ma'ana imani shi ke sa mutum shiga aljanna alamun imani kuma ya zama mamunan suna da son juna an gane ku iyakacin inda Allah maɗaukakin sarki ce mu yi koyi da da kai kenan Allah maɗaukakin sarki ce su ba a auliya ba ba'd yalla ce wa illa taf'alu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir Allah ce mushrikai sashin su mazibinta al'amuran sashi ne Allah ce in kuma ba ku yi haka ba tsakaninku to za a samu fitina da fasadi mai girma a bayan ƙasa to wajibi ne akan mu koma zuwa ga wannan tafarkin da at-ta'awun 'alal birri wat taqwa Allah ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ku rinka taimakekeniya a tsakaninku akan abin da yake biyayya ga Allah da abin da yake takawa ne tsoron Allah ne maɗaukakin sarki kada ku rinka taimakekeniya kan abin da yake saɓon Allah kada ku rinka taimakekeniya kan abin da yake wuce iyakokin Allah maɗaukakin sarki Allah ya hana mu to ma da yake abin da zai dawo da mu kan hanya shine mu koma zuwa ga wannan yace wal istima'u ala al masalih linakuna min al faizin inda matan ce ta da mijinki. ko mu zama muna haɗuwa ne akan abun da ya zama shine maslaha saboda mu zama daga cikin waɗanda za su rahauta ya zama muna tsayuwa akan al masalih akan abun da shine maslaha ta al'umma shi yasa yana daga cikin asali daga cikin usuluddin daga cikin asullai na addini almasalihul amma تقدم على المصالح الخاصة zo abin da zan maslaha ce ta jama'a gaba ɗaya to ana gabatar da ita akan maslaha ta mutum ɗaya kamar yadda maslahatul muta'addi muqaddimatun alal maslahatul khas haka maslahan da koda maslahan ba ta al'umma ba ce gaba ɗaya amma maslahan tana da ba zai takaita a mutum ɗaya ba wani zai iya samu to ana gabatar da shi akan maslahan da mutum ɗaya kaɗai zai takaita da shi an fahimta misali misali in mutum ya zo yana sallah misali ka zo ka kana sauri ba kamar shiga sallan ba misali kana sauri an ta da sallah kana sauri ka je ka samu sallan jam'i? sai ka tarar da wani bawan Allah shi kuma gajiyayye ne zai tsallake titi ko ba zai iya tsallake titi ba sai an samu wanda zai taimake shi ya tsallake titi yanzu a wannan halin za ka wuce ne ka je tsora kar ka rasa jam'i ko kuma za ka tsaya ne ko da za ka rasa jam'in ka taimake shi wajen ya tsallake hanya na? za ka tsaya ka taimake shi so fallon jam'in ka kai kaɗai ta shafa shi kuma taimakon yanzu wani zai amfana da aikin da za ka yi kaga maslaha ce muta'addi maslaha ce amma za ta wani zai samu zai zai samu wani rabo daga wannan maslahan sai shari'a ta gabatar da shi akan abin da kai kaɗai ne za ta kai ta da shi to haka ko da ka tara sallan ne ko da ka tara sallan ne sai ga abu zai cutar da wani ɗan uwanka musulmi ko babu yadda za ka kawar da wannan cutarwar sai ka yanke sallar shari'a ta ce ka yanke sallar so da yanzu maslaha ce muta'addiya ita kuma sallah tana daga cikin wajibo wanda ce muwaffa yana da ko yanzu an kira sallar isha ka shiga za ka tada sallah zuwa da za ka yi ka je ka taimake shi ka dawo lokacin sallar isha ba zai fita ba kaga lokacin shi yana da yalwa shi kuma taimakon nashi lokaci ne wanda zai yana kuntace in ba a lokacin ba kuma zai halaka zai halaka shi yasa shari'a ita ɗauke ma mai jinyan mara lafiya wanda in ya tashi daga wajen mara lafiya mara lafiya zai shiga wani hali an ɗauke ni sallar juma'a an yadda shi ya tsaya ya sallar azahar, saboda ni kar mara lafiyan ya shiga wani saboda maslaha ce ajiya, to haka ya kamata duk musulmi ya zama duk wani abu da za ka yi kalli eh maslaha ce to amma maslahan ga abubuwa guda biyu sai eh, maslaha ta ce ta wani kaɗai sai eh, ko maslaha ce wacce in aka samu sauran al'umman musulmai za su amfana to sai ka gabatar da wancan maslahan da a sauran al'umma za su amfana kan maslahan ta kai kaɗai to rasa wannan yana daga cikin abin da ya samu a matsalar da muke ciki rasa wannan shine secularism din almaniyanci kenan shine kowa kan shi kawai iya ruwa da kai ko ba haka bane ne abin da ba wace ke cewa in gemun dan uwan kai kama da wuta ka shafa ta ruwa kaga wannan mugunta ne zalunci ne inda ake bukatar ruwa daban an koma haka kaga rashin kula da wancan maslahan kenan to shine malam ana yake ce mana ya zama wajibi gaba ɗaya mu rinka haɗuwa akan masalih akan abu da suke shine maslahan mu kuna min alfaizin saboda mu zama daga cikin wadanda za mu tsira za mu rabauta daga lokacin da kai watsi da wannan ka'idar to kowa zai wahala kuma an wahalan ta tashi faruwa ba ta tsaya a kan wanda ya jawo ba ya tashi a kanka kai ma ya ce wa alaina an nistami ala alhaqi wa nata'awanu alayhi sa'annan kuma ya zama wajibi a kan mu yau muna haɗuwa ne akan abin da yake gaskiya ko muna taimakon juna ne akan abin da yake gaskiya ko da gaskiyan nan zai cutar da zai zama cutuwa ga wani wanda shi ya fi kowa kusanci zuwa gare ka in dai shi ne gaskiya to zama a kan shi za ka rawa kurin ka rayuwa to shi zana cikin abin da zai jawo muku ku samu karfi ku samu kwarjini Allah ya taimake ku shi yasa Allah madaukake sai ce kunu na lillahi shuhada bil qist walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin Allah ya ce ya ku da suka yi imani ku zama tsayayyu ku zama tsayayyu masu ba da shaida da gaskiya da adalci ko da shaidan nan akan kanku ne ko da shaidan nan akan iyayenku ne ko da shaidan nan akan makusantanku ne kuke da dangantaka na jini da su shi yasa ake samun ai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dan zai zamar da kafa mutum ya je saba ma Allah saban da in aka sani za a masa hajji kila ma hajjin za a kashe shi amma ya je zai fara. ya je zai faɗa so da ya yi imani da cewa wannan abin da shi ne zai samu masa da tsira gobe alkiyama a gaban Allah sa sarki to shi ma ya ce wa alaina an najtami ala alhaqi wa nata'awanu alai mu haɗu akan gaskiya ko mu taimaki juna akan wannan gaskiya mu taimaki juna akan wannan gaskiya shi yasa lokacin da aka samu wata almakhzumiyya sai sata kuma aka kama ta da kayan fatar kuma shi ne, hukuncin ta ne a yanke mata hannu wasari wasari kasu fakwafahu aidiyahuma a yanke mata hannu sai wasu ke ganin kai amma ai ita yar babban gida ce yar babban gida ce kamata yayi a kama kafa a nai salasa, in a akwai hukuncin a mata amma a ce kamar wai kamar a ce yar gida kaza ta rinka yawo da hannu ɗaya kuma hannu ɗayan ana gani an san cewa an yanke ne sanadiyyar sata aka rasa yadda za a zo a wannan sallallahu alaihi magana sai aka samu Usama bin Zaid hibbi rasulillah ibn hibbi rasulillah taken shi kenan masoyin annabi dan masoyin annabi sallallahu alaihi aka kama kafa a kama kafa a gurinsa shi kuma Usama shi ma shi shedan ya zamar da kafa ya je ya samu annabi sallallahu alaihi da magana Usama bin Zaid ya ce, ban gama magana ba sai da idan manzon Allah sallallahu ta canza ta yi ja jijiyoyin wuyan shi suka ɗaga. nan da nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kira sallah mutane a taro a masallaci akwai press conference Usama bin Zaid sai da yace wallahi sai da yayi fata ina ma da ban musulunta ba sai bayan da abun ya faru a ce ina musulmi ne na jawo annabi sallallahu alaihi wasallam ran shi ya ɓaci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane a masallaci yace yanzu kafin nan ma sai da yace ma Usama bin Zaid atashfau fi hajjin min hududillah yace yanzu kai Usama kai ne ka zo kake neman ka ceci wani daga hukuncin Allah kai kai ne kake neman ka sa kai sa kar a wani hukuncin da Allah ne ya saukar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane a masallaci yace abin da ya halaka waɗanda suka gabace ku shine in wani mai daraja ya yi laifi ba za a hukunta shi ba amma in wani wanda ba ɗan kowa ba ne ya laifi za a hukunta shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata magana wanda ta jijjiga kowa yace walladi nafsu muhammadin biyadihi law anna fatimatu binti rasulillahi sarqat laqata'at yadaha yace na rantsa da wanda ran annabi muhammad yake hannunsa da fatima ir manzon Allah za ta yi sata wallahi sai na yanke hannunta wallahi sai na yanke hannunta kaga ka'idan akan abin da kaga da da da da za a daga ma wani kafa aka ga sai a daga kafa ku amma wannan shine addini in mutum ba kan gaskiya yake ba karka je shi akan wannan rashin gaskiya wannan kuma haka sahabbai suka rayu shi ake raitowa an taɓa samun ɗaya daga cikin ƴaƴan sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu arzahu da ya daga cikin laifukan da hukuncin laifin shine ai bulala shi mai yin bulalan sai ɗauke sai kai shi ɗaki sai ka masa bulala ɗaki daga ki sai shi sai na umar yake ba haka Allah yake aiwa Allah madaukakin sarki umarnin da ba in za yi hajji ana yi ne wala shahada azabahu ma ta'ifatun min almu'min a samu ashashelanta rana kaza lokaci kaza akwai mutanen da aka yanke musu hukunci za musu hajji kaza a guri kaza wanda ya samu dama zai gani kuma Allah ce masu ganin wala bihi ma ra'fatun fi dinna kar wani ya kuskure ji tausayi in ka ji tausayi ka fa'a ma Allah kana da zunubi saka sai na umar ce so haka a zo a mishi hukunci a bainar jama'a kowa na gani aka ce an riga mishi ce wancan ba hukuncin Allah bane wannan agreement ne tsakanin ka da shi amma hukuncin Allah a bainar jama'a ke ake cewa bayan aka zo da shi aka masa bulalan kafin a zo masa bulalan ya rasu saboda bala'in bulalan Yana mai ce wannan shine wanda ya mutu muna kan daidai da da ya mutu a an sa'a Allah madaukakin sarki saka in akan gaskiya yake komai kufanci sai ka bi shi sai daga cikin manyan malaman musulunci Shekul Islam Asani Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah ya ji kanshi gafarta mishi a cikin littafin shi Madarujus Salikin baina manazil iyyaka na'budu Madarujus Salikin baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a cikin littafin so da littafin dama ya yi sharhi ne na littafin wani malami sufi So shi malamin sufin a littafin sai hakaito maganar shekul islam ibn taymiya rahimahullah amma wannan magana na ibn taymiya ibn taymiya malamin ibn qayyim ne kusan duk duniya ma zai da malamin da yake alfahari da shi kama ibn taymiya shi ma ibn taymiya a ɗaliban shi ibn su sune yan asalin ɗaliban yan gaba gaba amma da ibn al-qayyim da yazo zai sharhin wannan maganan to wannan maganan na ibn taymiya malaman musulunci sun ce kuskure ne ba daidai bane da ibn al-qayyim yazo zai sharhi so da yanzu zai sa a malami shi da ce ya tunda sufi ya bada dalili ga malami na shike a sufi ma ya yarda da malami na bare ni a sai wata muqaddima tuku sai ta shaykhul islam habibun ilaina walakin al-haqq ahabbu ilaina minhu sai ce shekul islam irin taimiya masoyi ne muna son shi amma mun fi son gaskiya sama da shi wannan maganar da ya kuskure ne ga dalili ga dalili haka haka suke haka suke yi ba kawai shi kenan dan malami na ne shi kenan ko duk abin da ya daidai ne to al'umma ba za ta taɓa zama lafiya ba to shi a anan malam shi ma yake faɗa mana mu zama muna haɗuwa ne akan abin da yake gaskiya kuma muna taimakon juna akan gaskiya muna taimakon juna akan gaskiya yace wa an nukhliqa fi jami'i amalina yace sa'an nan kuma daga cikin abin da zai taimake mu wannan al'umma ta musulmai daga cikin abin da zai taimake mu mu samu ƙarfi mu samu kwarjini to shine ko mu zo mana da ikhlasi akan dukkan ayyukanmu duk abin da za ka yi kai dan Allah duk abin da za ka yi kai dan Allah duk wanda ka yi dan shi ba da abin da zai biya ka ba shi da abin da zai biya ka ya zama manufarka mafi girma shine manufarka mafi girma shine neman yardan Allah wanda ya halice ka wanda ya saka wannan aikin in ya zama wannan ita ce manufarka to Allah zai taimake ka ko bayan ka masu yawa ne Allah zai taimake ka an fahimta ku yawwa sai ce to don na daga cikin abin da zai tsara ma zai sa musulmai zama suna da ƙarfi kwarjinin su ya dawo haɗin kansu ya dawo ya zama komai suna yin yadan neman yardan Allah shi za ga malamai magabata ko mukabala suke yi imamu shafi'i Allah ya ji kai shi gafarta mishi yake cewa kamar yadda imamu nawawi ya kawo a cikin littafin sa adabul alim wal muta'allim yake cewa bai taɓa tattaunawa na ilimi da wani da niyyan wai shi yayi galaba ba yace kullum wallahi in za su tattauna burin shi ne Allah ka bayyana gaskiya ko a hannun waye akwai lokacin da daga cin almajirai imamu shafi yake ba da labari akwai lokacin da imamu shafi suka yi tattauna na ilimi tare da wani sun fara tattauna wannan tun bayan sallar isha ba su gama tattauna ba sai jau da ke tsohon alfijir kowa yana baje dalilai to tun da ka ce kaza to amma akwai dalili kaza da ya nuna kaza tattaunawa na girmama ya ce lokacin da suka tashi gama tattaunawan a lokacin sai aka samu rubas sai shi imamu shafi sai lokacin ya ji ya gamsu cewa shi ne yake kan kuskure shi kuma wancan da suke tattauna ne shi kuma a lokacin shi kuma ya gamsu cewa imamu shafi ne yake kan daidai sai kuma ka fara wani yana kaji tsoron Allah wallahi na fahimci ni ne yake kan kuskure kai ne kake kan daidai wani yana ce wallahi ne kuma na fahimci ni ne akan kuskure kai ne akan daidai dama ne ya ja wannan ikhlasi kowa ya dan Allah ne ba dan kanshi ba ba dan kanshi ba amma da dan kan da mutum yayi dan kanshi ne ko da ya gane cewa shi na kan da yake kai yanzu za ta yi an buge mi kenan ba zai yadda ba to zama duk abin da za ka yi ka yi ne don neman yardan Allah ya zama Allah shi ka sa a gaba shi yasa masu yin magana suke cewa riban nasi ghayatul la tudrak suke ce yardan mutane wata manufa ce da babu wanda ya sai cimmata. in ya zama al'amarin ka neman yardan mutane to wallahi har ka mutu ba za ka cimma wannan manufan ba har ka mutu Allah ya sa mu gani malai ce wa an nukhlifa fi jami' amalina wa an nas'a li hadathin wahidin ya zama dukkan al'umman musulmai su zama kai kawansu da ƙoƙarinsu, hadafinsu, manufansu guda ɗaya ne huwa islahu hadhihi al-umma islahan diniyan wa dunyawiyan da qadari ma yumkin ya zama dukkan al'umman musulmai duk inda suka je suka kawo ya zama manufansu ɗaya ce yarhamukallah manufar ita ce wannan al'umman ta gyaru gyaruwa a addinance gyaruwa a duniyance gwargwadon yadda zai yi in ya zama kowa wannan ita ce manufarta to wannan al'umman za ta gyaru wannan al'umman za ta dawo da kwarjininta amma in ya zama ana tafiya kowa manufan shi daban wannan manufansa minkun man duniya wa minkun man yuridu to ba za ta ba haduwa ba babu yadda zai wanda manufansa duniya da wanda manufansa lahira su haɗu ba za su haɗu ba duk yadda aka so su haɗu ko ba za su haɗu ba ba za su haɗu ba sai dai a ta wahala kawai ba amma ba za a kai ga wannan mala ce walan yinkin zalika hatta tattafiqa kalimatuna yace hakan kuma ba zai ba za ba zai yiwu ba har sai kalmon kalman mu ma'ana niyoyin mu ya haɗu wa natrukal munaza'at mu bar musu tsakanin mu wal mu bar kishiyantan juna abinda bai kamata allati la tuhaqqiqu hadafan kishiyanta ko musu abinda ba zai tabbatar da manufa ba mu daina sai mun daina bal rubbama tafutu maqsudan wa ta'dumu mawjudan sai dai ma sai dai wannan musun wanda in mu rike sai dai ya sa mu rasa manufa an gane ko ya zama abinda muke da shi ma mu rasa gabada. yawan manufan ba za mu cimma ba abin da ya muke rike da shi a hannunmu shi ma ya zo ya rasa mu neme shi mu rasa to sai mun bar irin wannan musu mun bar irin wannan jayayyan mun bar irin wannan kishiyantan junan, ko da ba na so amma daidai ne kai in goyi banka mu tafi me zai kawo ka shine inda ni da kai duka manufan mu addini inda ni da kai duka manufan mu addini inda ni da kai duka manufan mu ci gaba ne amma in ya zama manufan ba ci gaba ne to ko daidai kake tunda ba ni ne nake ba ka sa wanda su kuma yana da wannan shi dukkan abu in dai ba shi aka ɗora ya tafiyar da abun ba to damuwan shi ne za a abun ya lalace ko da kowa ya ga cewa wannan abun abu ne mai kyau amma tun da shi ba shi ne jagowa ba sunan shi za a ambata ba to zai nemi ya za abun ya lalace ya za abun ya lalace kuma duk munin abu in dai shi ne za a sa ya jagoranci abun komai duk abun yadda ya kai abun da muni to zai faɗa da duk wani wanda kuma zai kishinci abu ko da mummuna ne wannan abu to dole sai zuciyarmu ta zama ba haka take ba an gane ku mala yace innal kalima idza tafarraqat yace lallai manufofi idan suka rarraba ya zama kowa da manufansa daban war ra'iyatu idza tamarradat idan waɗanda ake shugabanta kowa ya kama kanshi kowa ya zama mai kunnin kashi kowa ya zama mai saurin kai a ahwa soye-soyen zuciya sai ka shiga wadda ra'in da ƙyashi wa fara kullu wa'idin ya tsali tamfili kalimatihi sai zama kowa manufansa shine ya za shi nashi manufan ya cimma ba manufan al'umma ba wa in ta bayyana annal haqqa wal adla fi khilafiha ko da ya bayyana masa cewa abin da yake gaskiya abin da yake adalci yana saɓanin nashi manufan shi ba ruwan shi damuwan shi nashi manufan kawai yace wa kharajna an tawjihatin lahi ta'ala mu fita daga duk mafuskantar da Allah ke ta fuskantar da mu kowa zama shi shine mafuskantan kansa to in muka yi haka to ba za mu cimma gaci ba malai sai Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله ما sarki yana kira ga musulmai مصمم الأنصار Allah na nuna musu mahimmancin haɗuwa a kan Abin da Allah yake so bisa karantar annabi Muhammad sallallahu alaihi ko da wannan abin ya ta'a ma da kai kake so Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka yi imani ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah haqqa tuqatihi matakar kiyayewa Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu ku bar duniya face kuna musulmai sai Allah ya ce ya za a yi ku tabbata a musulunci har ku bar duniya shine Allah ce wa atasimu bi hablin layi jami'a ku riko da alqur'ani ku riko da karantarwan da Allah madaukakin sarki wanda bisa harshen manzon sallallahu alaihi wa sallam. wasallam hablin la, jami'an gaba ɗayan ku kar wani ya ja gefe ya ce shi a bar ƙur'ani a bar sunna a bi ra'ayi shi kar wani ya wannan jami'an kowa da kowa aka ce kowa da kowa shi yasa Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi da yake fassara faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-jama'atu rahmatu wal furqatu azab kamar yadda Imam Allah kai ya kawo cikin aikinadu ahli sunnati wal jama'a ta hanyar Amr bin Maimun ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi dan Mas'ud yake ce kun tambayi Abdullahi dan Mas'ud cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-jama'atu rahmatun wal furqatu azab haɗuwan kai jama'a su taru guri ɗaya rahama ce rarrabuwa kuma azaba ce sai suka tambayi abdullahi ɗan masu to akan me al'umman za su taru sai abdullahi ɗan masu yake ce musu aljama'atu ma wafaqa Ya yace haɗuwa ana haɗuwa ne akan abin da ya dace da gaskiya sai ce duk wanda ya tsaya akan gaskiya yace idza idza wafaqta al-haqqa fa anta hina idin jama'a walau kunta wahdak yace idan ka dace da gaskiya to a wannan halin a lokacin sunanka jama'a ko da kai kadai ne in dai kai ne kake kan gaskiya abinda Allah yake so abinda manzo Allah sallallahu alaihi yake so to ko da kai kaɗai ne sunanka jama'a sai ka wura kai kaɗai sunanka jama'a to anan kaga Allah madaukakin sai ce ku riko da alqur'ani da sunan manzan Allah sassan, alaihi gaba ɗayan ku wala tafarraqu kar ku rarraba kar wance ce ra'ayin shi ne wance ce ra'ayin shi eh suna da nawa ra'ayin ai kai ma kana da naka ra'ayin wancan ma yana da ra'ayin ra'ayin amma dukkan mu mun yadda akwai ra'ayin da ya fi namu abin da Allah yake so da Annabi sallallahu alaihi ya karantar da mu to da duka mun yadda ya fi namu to mu yi riko da shi kar in kalli wannan a matsayin ya goyi bayan ra'ayina karin ku kalla a matsayin ya goyi bayan ra'ayinka ka san lokaci abin da ke kawo matsala kenan sai gashi mun yadda shine gaskiya amma sai shi shedan ya zo to amma in ka bi ai kaga shine fa za a ce wane ya galaba a kanka to tsoron kar a ce wane ya galaba a kanka sai ka ce to ni ma na ki ko bayan ka san shine gaskiya to Allah ya ce kar mu yaga wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu sai Allah ya ce tuna ma al-aws wal khazraj ni'iman da Allah ya mu sanadiyan wannan hanyar Allah da ba wannan hanyar Allah ba Allah ya ce waskuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'iman Allah a kanku iz kuntum a'da'an a lokacin da kuka kasance abokanan gaba na juna fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatanku sai Allah ya hada zukatanku dama zuciya shi ke haduwa sai kai ya hadu ko amma in kai ya haɗu zuciya bai haɗu ba wace ce sunan shi haɗin baki ba haɗin kai ba ko haka bane in kuma haɗin baki aka yi to za a fashe babu haɗin bakin da bai fashewa in dai haɗin baki ne amma in kaga an haɗu kuma ana tafiya lafiya lau to zuciya ke ta haɗu ba kai ba kuma ko akan barna ne in dai zuciya ta haɗu to ba a saba an ga ana tafiya lafiya lau amma in zuciya ba iri ɗaya bane to wallahi sai an fashe to Allah ce fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan sai kuka wayi gari da ni'iman Allah ba da karfin ku da ku ba dan Allah ya muku ni'ima sai kuka wayi waka tsanci kanku ka zama ƴan uwan juna Allah ce kafin wannan wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kun kasance a bakin gaban rami ne fa na wuta inda kun mutu kuna wannan abokanan gaban abokanan adawan kuma kuna adawan nan ne akan ra'ayin juna ba akan wane yaƙi Allah ya sa na bar shi ba an fahimta ko a akan ra'ayina ne wancan ma akan ra'ayin shi da kun mutu akan haka fada wuta za ku ji shi ne ma'ana abu ku ji shi Allah ya ce kuna bakin gaba gaban kuma na ramin wuta mana da kun da kun kuskure kun tafi ga Allah ka to wutar za ku za ku fada shi Allah ce fa an qadakum minha sai Allah ya ciratar da ku ya cece ku ya kwato ku daga wannan bakin gaban wutan Allah ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun kamar haka ne Allah madaukakin sarki yake bayyana muku ayoyinsa saboda ku zama waɗanda suka zama shiryayyu Allah ka samu cikin shiryayyu malai ce fa idza arafta fa idza arafa kullu wahidin minna malahu wa ma alayhi ce a lokacin da ya zama kowane ɗaya daga cikinmu ya san abin da yake nashi da abin da yake kan shi zana malahu abin da in ya aikata zai samu lada wa ma alaihi abin da in ya aikata zai samu zunubi kowa ya san wannan wa qama bihi kuma zai tsaya inda aka ce ya tsaya ala wus'il hikma kuma ya dace da hikima da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya aiko da manzanni fa innal umura wal tasiru ala ahsani nizamin wa akmalihi to lallai in aka tsaya kan wannan to dukkan al'amura na gama garin mutane da na ɗaiɗaiku zai tafi akan mafi kyawun tsari ko mafi cika mafi kamalin tsari an fahimta ku kaga mafhumul mukhalafa shine inda ayi hakan ba to al'amura kuma za su tafi a mafi munin tsari kuma mafi tsari wanda bai cika ba an fahimta ku saboda haka wanne yana daga cikin tsari a aqida ta ahli sunnati wal jama'a bisa karantawan Alƙur'ani da sunna shine biyayya ga duk wanda ya zama jagora akan mu matuƙar abu na farko musulmi ne bai zama kafuri ba kuma abin da ya mana umarni bai sa'a wa ƙur'ani bai sa'a wa sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na son karanta mana ɗaya eh, daga maganganu daga magabata akan wannan matsala ɗin na mahimmancin tsayuwa akan akan addini Imamu Ahmad ibn Hanbal Allah ya ji kanshi ya gafarta mishi wanda ya rasu ina shekara 241 yanzu barin sa duniya shekara 1206 barin sa duniya 1206 ya littafi ya samu littafin na usulu sunna mana ginshikai foundation wanda sunna ya gina a kai mana duk sunnanka in ba kana tafiya akan waɗannan foundation ɗin da ya rubuta ya kawo a cikin wannan littafin ba to sunanka da saura kuma imamu mu kawo manta shine duk malamin musulunci aka ce imamu ahli sunna shi ake nufi duk inda ka ji magana an ce imamu ahli sunna to shi ake nufi an gane ku a cikin littafin yake cewa daga cikin usul abubuwan da sunna ya ya ginu a kai yake daga ciki akwai wasam'u wata'atu lil a'immati wa amiril mu'minin yace usul sunna ya ginu ne akan sauraro da ɗa'a ga jagorori da kuma shugaba na masu imani albarri wal fajiri ko mutumin kirki ne ko mutumin banza ne matukan ba arne ba ne duk kasantuwar shi mutumin banza tun da ya zama shugabanka to in sunna za ka yi to dole ka zama mai biyayya zuwa gare shi akan da ba sabon Allah albarri wal fajiri yace wa man waliyal khilafata haka duk wanda aka tsora shi aka ce shine khalifa na musulmai wajtama annasu alaihi mutane suka yi mubaya'a gare shi wa suka yadda da shi wa man aliyahum bisayfi hatta fara khalifa kai ko da yayi amfani da takobi ne yayyaki yaki yayyaki yayyaki mutane daga ba suka yadda tun da su kasin suka ce to yanzu mu yadda kai ne shugaba a yanda aka yi zo zama shugaban yanzu ba ruwan musulunci da wannan yanzu abin da musulunci kalloci ne yanzu shi wane ne shi kenan ko da da takobi ne ya zama shi ma ya ce wa man aliyahum bisayfi wanda ya tsora a kansu ya zama shugaba a kansu da takobi hatta fara khalifatan har ya zama shugaba wa sunniya amiral mu'min kuma ya zama mutane suna kiran shugaba jagoran masu imani to dole kai masa biyayya kawai wannan shine sunna wannan shine sunna an gane ku a gaba yake cewa wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimina duk wanda ya fito na fito daga wani shugaba daga cikin shugabanni na musulmai wa qad su nasu shama'u alaihi ko mutane sun tsayu gaba sun hatsu sun yadda shi ya jagorance su wa aqarru lahu bil khilafati kuma suka tabbatar masa da wannan shugabancin bi ayi wajen tana ta kowane fuska ne ba wa musulunci ta wata hanya ya je zama abinda musulunci ke la'akari shi abu biyu shi musulmi ne kuma sunan shi shugaba shi kenan kaga nan ba mala ce bi ayyu wajihin kana bil riba aw bil ghalaba da yardan su suka nuna shugaba ko saboda ya fi karfin su yace faqad shaq duk wanda ya fito na fito da shi faqad shaqqa hada na kharij afal muslimin to wannan wanda ya fito na fito da shin ana kiran shi wannan ta'adda wanda yake kokarin ya fasa kan al'umma musulmi wa khalafa al-athara ar-rasulillah sallallahu alaihi kuma ya sa'a ma hadisai da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in mata al-kharij alaihi wannan da ya fito na fito da shugaban in ya mutu akan haka mata mitatan jahiliyatan ko ya mutu mutuwa irin ta jahiliya ya mutu mutuwa irin ta jahiliya an fahimta ko muna zuwa an fahimta ko ya mutu mutuwa irin ta irin ta jahiliya Sheikh Muhammadu Amin jini Muhammadu Mukhtar a shankiti Allah maɗaukakin sarki ji ɗan shagafata mishi. A cikin littafinsa abuwa'ul bayan fi ibahil Qur'ani bil Qur'an da yake tafsirin suratul Baqara karkashin fadin Allah maɗaukakin sarki wai qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa cewa ka ambata musu lokacin da Allah ya ce wa mala'iku zan sanya khalifa a bayan ƙasa. Sheikh Muhammad amin bin Sheikh Muhammad Mukhtar Ash-Shankiti alaihi rahmatullah sai ke bayanin hanyoyin da mutum ke iya zama shugaba ya faɗa hanyoyi da yawa yace mutum yana iya zama shugaba ne ko ta hanyar wahayi wanda wanda ke zama shugaba ta hanyar wahayi su ne annabawa daga lokacin da Allah ya naɗa ya ɗada wani ya zama annabi to babu wani shugaba kuma a kai shi ne shugaba an fahimta ko sai waɗanda Allah ya yi wahayi ga annabawan su naɗa su zama shugabanni an gane ko kaman a wannan falut kaman faluta da Allah ya naɗa shi shugaba ta hanyar annabi ta hanyar annabin zamanin inna Allah ba a talakun faluta manika an gane ko kaga shi shugaba ne ba annabi bane amma an nada shi ne ta hanyar ne wahayi Allah ne wahayi ma annabin zamanin ya zaɓi wani shine ya zama komanda an gane ko da kuma daga cikin waɗanda aka nada su ta hanyar wahayi da gojen wani annabi akwai sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya zama shugaba ne da wahayi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tabbatar da shugabancin sa kafin kafin ya bar duniya kai ba ma shugabancin shi sai na hatta hatta yadda suke kwanci a kabarin nan sai da manzo Allah faɗa haka za su tashi a filin alƙiyama hadisin sahabi al-mughira bin shu'ba al-mughira bin shu'ba yace wata rana ya tashi ya yayi alaula daga gida sai ce yau ba zan je kasuwa ko ba inda zan je yau zan zauna ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun bayan tun lokacin walhadin nan har sai bayan isha zan dawo gida ina tare da manzon Allah tu saman. yace yana zuwa masallaci sai da tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ya fita yayi tambaya sai aka nuna masa hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi aka ce ya bi ta nan yace sai ya rinka bi hadisin yana ce sai bukhari ya sai muslim yace yana bi yana tambaya ana nuna masa har aka faɗa mishi ga manzo Allah sallallahu alaihi ya shiga wani gona wani lambu yace ya je ya nemi kofan shiga gonan ya je buɗe kofan shiga gonan ya sallama ya shiga tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya zauna a bakin rijiyar gonan ya sa kafafunsa ta cikin rijiyar shi kuma ya zauna a kan abin da ake ce an ɗaura bakin rijiya ko irin ginin na yana zauna a kai kafafunsa kuma yana cikin rijiyar ya ce da muka gaisa da annabi sallallahu alaihi sai na koma bakin kofa sai na ce to yau ni ne getman ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ya zauna Ya ce suna zaune sai a kwankwasa kofar da aka ya ce waye sai aka ce Abubakar ne sai ce tsaya ah, sai zai faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Abubakar ya zo yana so ya shiga sai ce ka buɗe masa ya shiga kuma ka masa albin cewa shi dan aljanna ne Yace na buɗe na faɗa mishi ya shiga can sai aka sake ƙwanƙwasa na ce waye aka ce umar ne Yace tsaya na zo na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka masa izini ya shiga kuma ka ka mishi albin cewa shi ma ɗan aljanna ne Yace ce na zo na buɗe na faɗa masa shi dan aljanna ne Yace da Abubakar ya shigo sai zauna a gefen daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sa kafa yadda annabi ya sa Umar ma da ya shigo sai shi ma ya sa kafa yadda annabi ya ya zauna a gefen hagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace suna zaune sai aka sake kunkwasa kofa sai ce waye sai aka ce Usman ne sai fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ka ce mishi ka mishi izini ya shigo ka masa arbishi da aljanna amma ka fada mishi kafin ya mutu a ko ta jarabawa mai girma da zai hadu da shi ai satin da yake mun yi wannan isharan ko yawwa da ya bude yace fada masa ina Usman sai ina Usman yace Allahul musta'an sai ya shigo ya ce yadda suke da sai na Usman da ya shigo sai zama shi sai na kuma babu inda zai zauna a bakin rijiyan sai occupying bakin rijiyan sai ya nemi guri ta baya sai ya zauna ya ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abubakar da Umar ya ce haka za mu tashi ranar alkiyama haka ba ma shi wahabanci ba yadda suka kwanta a kabarin nan haka manzon Allah ya ce haka za su tashi haka sai zama shi kanshi sa su a kabarin a gurin da nafsi ne Allah ya riga ya tsara hakan Allah ya riga ya tsara hakan da nafsi to Abubakar yana ciki yace to wannan mataki na farko ke na zaben shugaba ya zama nafsi ne wahayi ya tabbatar da shugabancin shi yace mataki na biyu da shari'a ta sani shine wani shugaban wanda ke kai kafin ya sauka sai bar wasiya cewa in na mutu wane nake so ya zama shugaba bayana an fahimta ku shine hanyar da sai na Umar ya zama khalifa bayan sai na Abubakar radiyallahu ta'ala sai na umar shi ya bar wasiya bayan ya share sahabbai wasu ka da wasu uzurori akan sai na umar suka dai daga ba suka ya bar wasiya cewa yana mutuwa sai na umar ya zama shine khalifa hanya ta uku shine ya zama a samu ashabu shura alul hal wal aqd waɗanda su ne masu kullawa da warwarewa cikin musulmai ya zama su su zauna su tattauna su ga cewa eh wane ya cancanta ya zama shine shugaba sai su naɗa shi sai su nemi sauran jama'a su faɗa musu cewa dama jama'a sun yarda da su sun aminta da su amintattu ne to wani shi muka zaba ya zama shine shugabanmu an fahimta ko shi ma shari'a ya yarda da wannan hanya ta ta ta hudu ta hudu kenan a ta biyar ne na farko wahayi na biyu shugaba ya bar wasiya na uku ashabu shura'i ta hudu ta hudu shine ya zamanto al'umma suna zaune kara su je babu shugaba kawai wani sai yi sai ce to da yau ni ne shugaba shi ma ya halatta in har sun masa mubaya shi kenan manzo Allah sallallahu ya tabbatar da wannan yana raye a yakin mu'ta yakin da aka yi shekara ta tara bayan hijira kafin a tafi filin yakin manzo Allah sallallahu alaihi ce wanda zai zama komanda na farko in kun tafi wannan yakin shine Abdullahi bin Rawaha annabi sallallahu alaihi wasallam in an kashe shi Ja'far bin Abi Talib ya zama komanda in an kashe shi Zaid bin Haritha ya zama komanda Nabi ya nade gwamna gurana uku aka tafi yaki annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune da sahabbai a masallaci suna zaune sai suka yace Allahu akbar Abdullahi bin Rawaha yayi shahada komanda farko kaga ya tafi sai yace zai Ja'far bin Abi Talib ya dauki tuta sai suka ja ce Allahu Akbar shi ma ya yi shahada ya ce ya fara mun zaidu ya ɗauki tuta can suka ja ce Allahu Akbar zaidu ma ya yi shahada shi yana madina su suna can Allah yana nuna mishi shi kuma yana ba su labari shi ne TV ɗinsu kamar an gane su shi yana ba su labarin abin da ke faruwa a filin yaƙi can kowa ya shiru a masallaci to duka komandojin da manzo Allah ya naɗa sun rasu can sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce saifullahi al-maslul ya ɗauki tuta sabai wasan waye saifullahi al-maslul ba a lokacin manzo Allah ya bashi sunan a lokacin ne ya raka miki sunan saifullahi duk sai manzo ya fasa masa Khalid bin Wali. ba komanda ne ba shi a cikin komandoji ba su san shi ma da sunan ba amma yanzu za a yaki ba komanda ne za a dawo ne a ce an yadda arna sun yi nasara kawai sai na ɗauke ce ni ne komanda na zama shugaba a ci gaba da yaki manzo Allah kuma ya tabbatar da shi kuma bai daina kwamanda ba har sai da Abubakar ya bar duniya an fahimta ku Allah musta'an saboda lokaci na ga zamu zamu tsaya nan insha Allah zama na gaba zamu tsara zamu yi magana akan wannan saboda mu fahimci don wani kila zai ce to ai shugabannin mu na sarakuna ne shugabannin mu eh, zabe ake shugabannin mu na kaza insha Allah duk malama sun yi magana akan irin waɗannan abubuwan